nazarta Hausa Novels. Din kashi Barkanku da zuwa tashar Nazarta TV. Idan wannan shine zuwanku na farko, please ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawan sauti domin samun ci gaban shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. A baya mun tsaya ne kamar haka. ba laifi kan zinaja fiye da wasu da ke attending lecture ɗinsa idan zai kaɗa ta ta hanyar tsaurara questions ya san da yawa cikin student ɗin shi su ma za su faɗi tare da ita to yanzu ina mafita yanzu ku za mu ɗora ne kamar haka to yanzu ina mafita a haka wannan satin ya wuce wa din cikin takurar zi ko da yaushe cikin takura mishi take da sa shi abubuwa musamman aiki shi dai din iyakacin sa kumbure kumbure da faɗin i don't like her a zuciya shi a bangaren su ruki kawai abin sai ya zama musu kamar comedy don kullum sai sun ci dariya saboda yadda din ke fusa ta zi kullum da abin da zai yi mata na kulwa gashi ita kuma ba haƙuri nan da nan take yin sama saboda cin dariyar da suke na da namar su yasa ko bata yi niyyar kiransa ba sai su matsa mata da tambayar a kira shi har sai ta ce a kira shi yawan takurawar ta ta yasa bai samun lokacin keɓewa yi karatun shi kamar yadda ya saba don yadda ka san gadin shi suke da ya zo ya zauna da niyyar karatu za su zo su kira shi kuma babu yadda ya iya hakan yake bin su ba da ran shi ya so ba kamar kullum yau ma sai da suka yi faɗa sannan ya tafi siyo mata abin da ta aike shi su su mi sai babbaka dariya suke yayin da zike ta huce Hmm, din mutumin mu. Wallahi da ku na mugun bani dariya, in ji Nur. Dole ai, wallahi da ma komedi kuke yi da kun yi kasuwa, in ji mu ita ma cikin dariya. Wallahi kam, wannan ko Tom and Jerry sun shafa muku lafiya in ji diya. Tsaki zai ta ja tare da yin kwafa sannan ta ce, hmm, wallahi da ni yake zance. Ba shi dan renin sense ba? Ke ma zi, ban ga abin da jijiyoyin wuya anan ba. Daga ya ce he don't like you, shikenan sai ka ce wanda ya zaga, in ƙara zaburowa zai ta yi a masifance ta ce kar ya yi lakin ɗina mana dama cewa na yi lakin ɗina wallahi idan bai barce min haka ba zan ba shi mamaki tom ai zai dole ya ce baya son ki don baya son tsawa ke kuma babu inda kika fi wannan cewa kamar yin tsawa in jidiya to idan ba tsawa ba me zan yi mashi zabgegen mutum masha Allah kamar shi ba sense sai iya kule mutane ta faɗa tana jin tsaki hmm, mu dai 'yan kallo ne iyaka a yi abin dariya mai in ji sumi tana su nur na taya ta tsaki ta ja sannan ta fuskanci diya ta ce wai ina ruki ta ji haka shiru oho mata wai kawarta ta bi ta amshi esco kin san fa gobe ake submitting din assignment din mutuminki in ji diya tana dariya tsaki zai ta ja ta ce duk tana aikin me a ce har kamar yanzu ba ta yi assignment ɗin ba bayan ta san ya ce 20 ne na exam ta bai baki nur ta yi ta ce shiriri ta ko ni wallahi Mr Ibrahim ya bani mamaki shi da duk magiyar da muka yi mashi kin sauraron me sai gashi rana tsaka ya canja kudirin ya ya sassauto mana fiye da yadda muke tsammani wallahi ni ma abin yana daure min kai sai dai fa ya sassauto bai sassauto ba don wannan assignment din ya ci uban wanda ya saba bamu a ce kwashin ya cika gaba da bayan filiskaf ni dai na iyayi na na sallama sauran don wannan ko a google da na yi sacin an saɗin duk rikita na suka yi dole na tsintsinta na bar sauran in ji diya sumi ta ɗan wara idanu ta ce cewa fa idan ka duba google zai gane taɓa baki diya ta yi ta ce ya daɗe bai gano ba nufin shi duk mu da kanmu za mu yi wannan kamar wasu masu kwakwalen kwamfuta halanke da kanki kika yi ta faɗa tana kallon su mu ita ma ta baki ta ce ina kawai wani nebo ɗinmu na ba ya yi min shi ma bane yake graduating ni sai da ya gama na duba na kamar ma duk shirme ya yi min dama ya fi min kama da masu kwakwalen kifi masu zama bayan aji Allah ya sa ba shirmen ya rubuta min ba don ko da na bashi da farko yi ya kamar bai gane ba can kuma ya nuna ya gane dariya duk suka fashe da shi da zai da ta dan taɓe baki tana jin su tun da ta ki tanka ba yoke ki duba ki gani ko shirmen ne mana injino in duba in game at least shi ya iya rubuta shirman ni ko shirman ban iya rubutawa ba gwara na lallaba na yi submitin haka nan ila idan ya ga yadda na cika takardu har biyu ya tausaya ya bani maki dariya suka kara tuntsirewa da ita diya ta ce wato har fefa biyu ya cika miki kenan Allah ya sa ba lissafin bashi shikan da ake bin sa ba yayi miki a takardu hararar ta sumi ta ce shegiya yana da masu kuɗin zai ci bashi to Allah ya sa ba wanda yake bi ba ya lissafa miki a takardu ke kina nan kina jin daɗi an cika miki takardu injinu ita ma cikin dariya bugu sumi ta kai mata ta yi saurin kaucewa tana dariya bakin ki ya sari ɗanyen kashi mai wari ai gwara ni da waɗanda ba su yi ba kwata-kwata su waye ba su yi ba to in gaya miki tun wa garin ranar da ya bada na yi abuna in ji nur tana hararta waye yi miki in ji sumi wafa koko an ce miki kowa mai kwakwalwar kifi ne irin ki ta faɗa tana hararta ita ma ta bai baki sumi ta yi ta ce da dai ba a san asalin balbela ba da sai ta ce daga misira take Allah ya sa ba zero o ba kunnuwan jaki zaki ci ba ba bakin mutum ba wallahi insha Allah sai na linka ki maki injinur ita ma tana hararata dariya duk suka yi sanan diya ta kalle da ke sauraron su tun da ta ce ke fa hajjaju kin yi ya tsine fuska ta ita ce tun shedin na dan kauye ko yanzu aka ce kule zan ci cas don yanzu haka yana cikin jakata ka ji manya Allah ya sa ke ma bai baki wahala ba Inji ji diya tana ɗan taɓa baki Allah dai ya sa a samu abin da ake so batun ba da wahala kam ai dole tun da ya sanyo mugunta a ciki sai dai kuma ta Allah ba ta mutum ba mu ɗin da aka yi domin mu sai mun ci ko da rabi ne sai dai uwar diya ta ji kunya ta faɗa tana sake yatsa na fuska to Allah ya sa in ji amin dai diya ta amsa su da ta hango ruki ta fita ce to fa da alamu dai an dace wannan zabga sauri haka ta faɗa tana dariya su ma duk kallonta suka yi suna dariya ƙasa ƙasa ƙara suwa ruki ta yi wajen tana sauke numfashi ya ne halin ta samu ne in jidiya tana dariya ruki da ke sauke numfashi ta ce ta samu a ina kuna nan hankalin ku kwance ga ɗan mutane can za a kashe gaban zai yanke ya faɗi ta dafe kirji kamar yadda sauran suka yi mene injiniyar tana waro idanu wallahi gadin can tawagar su masta sun tare shi suna zaburar da zai ta miƙe ya hana ta idawa mene din a ina ta jero tambayoyin a jere bata kuma tsaya jin amsa ba ta fiki jakarta ta bar wajen hankali a tashe su ma mara mata baya suka da sauri kowanne hankali tashe sauri sauri gudu gudu ta karaso inda ta ga dandazon mutane an taru ana kallo ba tare da magana ba ta shiga kutsawa ta tsakanin mutane har ta samu ta karaso gaba wani ta gani rike da kwalar rigar din yana jin shi yana dariya ji ta yi ranta ya sosu ganin yadda din ke ta kokarin kwatar kanshi amma ya kasa ga su da ta aike shi su yawa watsa a ƙasa ta sanya aka yi ba kawai sai ganin ta yi gaban mutum ta sa iya ƙarfinta ta ture shi kasancewa TJ bai shirya wa hakan ba sai ya tafi yayi baya baya Alex da ke bayan shi yayi saurin tare shi nan aka shiga kallon kallo tsakanin zai da tawagar su masta mutanen da ke wajen 'yan kallo da duk aka rasa wanda zai taɓuka komai tun ɗazu suka ji wani irin daɗi ya ratsa kasancewar dama kowa ran shi bai mashi daɗi da abin da ke faruwa ba tsoro ne kawai ya hana su motsa karan farko da zai ta yi abin da students suka ji daɗin shi ku waɗanne irin dabbobi ne da ba ku san abin da ke muku ciwo ba me ya yi muku za ku tare shi a hanya kuna shako shi kamar kun samu wani ɗan taure ta faɗa rai a matuƙar ɓace ke malama ki kiyaye abin da harshen ki zai furta tun kafin in juya miki fuska ta koma baya yanzu nan in ji tiji da shi ma ran shi ya ɓaci sosai go ahead mana ka juya ɗin dama ka kama da arnan dajin karnin farko so dan ka yi haka ba komai ba ne sai dai zai tafi karbin a taba mata ko da tif din kafa ne duk wanda ya yi gigin haka ya shirya ma bakuntar lahira ta faɗa tana nuna su da yatsa alex da dama yana ciki da ita ya hayayyako ya ce ke easy fa a cikin mu uban wa kika ga yayi kama da tsarar ki anan ko dan kin ga ana daga miki kike son wuce makaɗi da rawa to wallahi ki gaggawar shiga ta yanki tun kafin na lahira ya fi ki jin daɗi ya faɗa yana zazzare jajayen idanuwansa ita yake warning amma mutanen wurin suka ji tsoro don sai zara idanu suke wani kallon uku saura kobo ta watsa mishi ta ce kai kuma daga ina fasan detok ko anan ka ga masu irin siffarka ne Alex zai sake magana masa da tun da aka fara abin ya zama dan kallo yayi saurin dafa sa ya dan kalle shi fuskar shi dauke da wani munafiki murmushi ya ba sar mana sannan ya juyo kan zai da ke ta watsa musu mugun kallo tana huci shi Kaudin yana bayanta ba baka sai ko ne karasowa ya gabanta ya kwantar da murya ya ce bebi ki hakuri ba su san dan uwanki ba ne hakan ba zai kara faruwa ba duk yan kallon wajen hangame baki suka yi cikin tsananin mamakin abin da ya fito daga bakin masa ita konzi ya tsine fuska ta tana mashi kallon shekeke ta ce waye bebin kuma ba dole sai dan uwana ba su kingin mutanen ba su da freedom aka ce muku ba ku da aikin yi sai neman magana a suku kun gagari kowa kowa tsoron ku yake and you are proud of that har kuna fitowa kuna nuna hakan this school is for learning kuma saboda karatu kowa a nan yake zuwa idan ku jagaliyanci kuka kware akai why not ku tafi tasha da dandalin ƙauraye instead of coming here kuna Horizon Innocent Salt ta faɗa kai tsaye babu ko ɗigon tsoro a tattare da ita. Daga kallon mamaki ya soya koma na tsoro a fuskar 'yan kallo suna ganin abin kamar almara. Wai wata ce ke tsaye gaban The Whole Master tana gaya masa irin wannan magana. Tare Subash da suka yunkuro yayi da hannuwa yana murmushi sannan ya sake kallon zai da ke bin su da wani irin kallo ki yi haƙuri hakan ba za ta sake faruwa ba kuma ku ba ta haƙuri ya faɗa yana kallon su Alex Alex zai yi magana ya yi mishi wani kallo ya ce ku ba ta haƙuri na ce ya faɗa a tsawace har sai da mutane suka girgiza including zi da din da shi ma bai kauna tsawa ko kaɗan ganin ɓacin rai ƙarara a idanuwansa ya sa su kama kansu suka juya ga gazi da ke ƙoƙarin saita nutsuwarta daga firgicin da tsawar masta ya sata suka buɗe baki kamar masu ciwon baki suka bata haƙuri zuciyarsu na ta farfasa wannan embarrassment ɗin da me yayi kama a ce su ke ba da haƙuri ga 'yar tatsitsiyar yarinya a bainar jama'a mai da kallon shi masta yayi gazi ya ce kin ji sun baki haƙuri ki haƙuri hakan ba za ta ƙara faruwa ba ya ne fuska ta ita ce ni suka yi wa laifi da za su bani haƙuri shi da suka yi wa laifi shi za su ba haƙuri ta faɗa tana nuna din da ke bayan ta still kallon din master ya yi sannan ya kalli su alex ya yi musu magana da ido akan su yi yadda ta ce zuciyarsu kamar za ta fashe don ta kai ce amma babu yadda suka iya dole suka ba shi haƙuri kafin ma su rufe baki sai ganin wani school authority suka yi tsulum cikinsu ya fara tambayar ba'asi kafin wani ya buɗe baki zai ta yi carabta amshe da sa yanzu abin da ake yi a school dinnan ya dace kenan a ce ba ka da freedom of walwala yadda kake so saboda tsirarin tsageru da suka yi wa mutane karan tsaye suka yi musu shamaki da kwanciyar hankali me ya faru ne in ji school authority din cikin zakalkalewa ta ce sa wannan mutumin ne ke tafiya ya dawo daga cafeteria kawai bai san hawa ba bai san sauka ba suka tare shi suka watsar mashi da kayan da ya siyo kalli ka gani ta faɗa tana nuna jus da ke watsa a ƙasa hakan bai ishe su ba suka kama mashi kula suka shiga faffalla mashi mari suna jijjiga shi duk dan sun san babu mai iya taka musu birki a school din yanzu dan Allah a haka kuke so wasu su yi sha'awar shigowa school din bayan suna jin labarin cin kashin da ake wa student ta faɗa cikin haƙiƙan cewa kafin school security din ya samu damar amsa suka ji din na cewa oh wannan ba gaskiya bane duk juyawa aka gare shi ana kallon shi baki sake bai damu da yadda aka yi mashi ca da idanuwa ba ya ci gaba da cewa babu kyau ƙarya kakata ta ce ƙarya haramun ne don annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakun wal kazzib fa innal kazzib ya hadi ila fujura fa innal fujura ya hadi ila nan ma'ana na hane ku da yin ƙarya domin ita ƙarya tana kaiwa ga taɓewa ita kuma taɓewa tana kaiwa ga wuta don haka mutukun ki ji tsoron Allah ki daina ƙarya waro idanu ta yi sosai tana kallon shi sauran 'yan kallo ma wara nasu suka yi suna kallon shi baki hangame wayan wasu da suka san shi suka san halin shi suka dafe kai cike da takaici mene ta faɗa cikin tsananin mamaki cewa ne ƙarya ne ba su mare ni ba kuma ba su jijjiga ni ba kawai ni ne na taho ban gansa a gabana ba na bangaje wancan bakin wayar shi ta faɗi shi ne ya riƙe min kwala ya ce wane ne ni da zan bige shi na ce mashi ni ne din kuma ban sani ba na bige shi shi ne ya ce sai na biya shi wayar shi ko ya yi tsire na shi ne na ce ba ni da kuɗin biya shi ne ya riƙe min kwala ya ce sai na biya shi wancan mutumin na taya shi suna wata irin magana suna dariya ya faɗa innocently cikin son kare su alex da ta shirga makarya duk sakin baki aka yi har su Alex din ana kallon ikon Allah yayin da Ranzi yi mummunan ɓaci kai ni zaka ce wa makaryaciya dan na kare ka ta faɗa cikin tsananin ɓacin rai ni ban yi ƙarya ba ba wani mari na da suka ki tambayi mutanen nan ai suna wajen ke da kika zo daga baya ma ya faɗa cikin son kare kanshi kai ta faɗa a fusace tana yowa kanshi hakan ya sa shi saurin ɓoyewa bayan masa yana cewa oh baki a tunzure duk dariya hakan ya basu hakan yasa suka shiga yinta har da authority din da ya fuskanci komai wato ita ta kare shi ne shi kuma ya yarfa ta ganin wurin ya kace mai da hayaniya ya sa authority din cewa ya isa ya isa sai da ya samu aka yi shiru sannan ya ce to yanzu ko ma dai menene Aliyu Alex ba ku kyauta ba tunda ya ce ba da gangan ya bige ku ba bai kamata ku yi mashi haka ba ku dinga uzuri ke kuma ki bar ba da shaida akan abin da baki sani ba kin ce an mare shi an halbe shi shi ya ce a'a ki bari a yi abu a gaban ki sannan ki ba da shaida kai kuma ka dinga kallon gaban ka idan kana tafiya ko ba yau ba wata rana za ka iya faɗa ma wani abu kada kai din yayi daga bayan masta da yake leke to yanzu kowa ya watse case close oya to your class in ji authority din watsewa aka fara yi kowa na faɗin albarkacin bakinsa hakan ya sa wurin ɗaukan hayaniya malama kuma ku tafi kai ma wuce ya faɗa rifarin to zi da din da ke laɓe still a bayan masta gyara zaman jakarta ta yi a kafaɗa ta jefi din da wani mugun kallo wanda ya sa shi saurin komawa bayan masa daga leƙen da yake yana tura baki sannan ta juya ita ma ta bar wajen afsace sai a sannan ya fito daga bayan masta din still yana turo baki ya tsuntsunce lemukan shi shi ma ya ƙara gaba aka bar daga school authority din sai su masta kallon su authority din yayi cikin kulawa ce dan Allah ku dinga daga ma yara nan kafa yara ne bai kamata kuna shishige musu ba hakan zai iya ja muku raini ba sar kawai oga guys mu tafi ya faɗa yana yin gaba shi ma su Alex suka take mashi baya Bisu da kallo authority yayi a kasar ran shi yana musu fatan shirya to fa din ya ballo ruwa zima ta ballo ruwa wake a ruwa kusa da kada a cikin su Ziki yi haƙuri, na san yadda kike ji, a halin yanzu ki yi mashi uzuri da yanayin nashi na san da normal yake da bai yi maki haka ba injinu tana kallon zi da ke zaune hannuwa haɗe da ƙirji lip ɗinta na ƙasa a cikin bakinta tana tauna a hankali kallo ɗaya zaka mata ka hango tsantsan ɓacin rai da take ciki dole fa abin ya bata takaici ban san salubancin gayan nan har ya kai ya watsa ma mai kare shi kasa ido ba wannan ai gaulanci ne inji sumi haka kawai ne ta ji magana ta ta mata zafi hakan yasa ta ce mata sumi karki manta kowane dan adam da ta wayar da Allah ya yi mishi don dukkan mu tara miki babu wanda ya cika goma ke kike takama kina noma idan an bincika akwai abubuwa da dama da wannan bawan Allah ya fiki da shi kowane dan adam da irin baiwar da Allah ya bashi don haka a dinga sanin abin da za a ce don in har kana raye? To, ‘yan uwa masu saurari, yi haƙuri, yi haƙuri, sai mun sake sake saduwa a kashi a kashi. Idan ku baƙi ne a wannan tasha tamu mai albarka wato Nazarta TV, to ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sauti. Domin samun samun samun da zamu da zamu.